Dubun dubatar mutanen da suka tsere daga yankin arewa maso gabasin Najeriya a sanadiyar hare-haren kungiyar Boko Haram ne ke hijira a yankin Difa da ke kudu maso gabacin jamhuriyar Nijar. Sai rikicin arewacin Mali da ya tilasta wa dubban 'yan kasar tsallakawa zuwa yankunan Tilaberi da Tawa a Nijar. Kasar da aka waye gari nata mutanen suna ƙaura daga garuruwansu don gujewa aika-aikar 'yan ta'adda. kafin daga bisani masu satar shanu da mutane a jihohin zamfara sokoto da katsina su tilastawa bayan allah zuwa neman mafaka a jihar maradi alhaji lawan magaji shine ministan ayyukan jin kai a nan nijar gudun hijira wanda suka fara yawa dai dubu ɗari da goma tara zuwa dubu ɗari biyu wanda suke cikin nijar a yanzu kowane bangare muna da mutanen mu na Nijar wanda suke sun dan gusa daga wani guri saboda kare lahiyarsu to a nan na ɗauka ƙasar tawa da eh, talabiri iyakar mali kenan wanda 'yan nijar suka gusa daga bakin iyaka su zo su shigo cikin kasa dan su tsere da ransu sun kai kamar dubu arba'in da hudu a gabas wanda suka tashi daga iyakar eh, Nijeriya da nijar jihar difa ka ɗauka daga tam mashigal kwamadugu zuwa mamuri inda kwamadugu take shiga cikin lakchad akwai gari kamar kusan 200 wanda a lokacin nan sun dan gusa to a yau alhamdulillah yawanci duk sun koma amma a yanzu haka muna da kamar mutum dubu ɗari da talatin wanda 'yan Nijar ne suka gusa daga kusan kuma dugu suka hayo arewa don su ce Shekaru fiye da shida kenan da Nijar ta fara samun bakuncin 'yan gudun hijirar Najeriya, lamarin da a halin yanzu wasu 'yan gudun hijira irin su Malam Ibrahim da ke sansanin Tumur suka fara kosawa da shi. To akwai garurukan da aka maida su irin su Damasak, nan su Gubeu, lakal ganin lakal makotanmu muna gani su guza mana yanda muke gani su sun fi mu zama daɗi yanzu haka yanda muke gani shine idan muka samu komawa za mu samu zaman lafiya yanda muke gani da kam. Na roƙi gwamnatin Najeriya da Nijar baki ki dan Allah da Annabi ayi kokori shugaba Baba Buhari da Allah da Annabi dan Allah mu yan abada wannan an zubar da mu anan cikin Nijar kaman wallahi mu ba yan Najeriya ba haka gaskiya ba ba ya tashi ya duje mu ya maida mu gida. Shugaban kungiyar 'yan gudun hijirar Mali a Nijar Walado Gas Killi da na tuntuɓa a kan shirin komawarsu gida cewa yake lokaci bai yi ba. Inda na samu koman gida yau ba mu kwanna. Da a ko islamist islamist sun da suna nan suna jawo mana hankali. Yanzu ba, ba su ba cikinmu da kanmu da ni babu ni da kaina ina koma nan yau sai kashe ni nan zuwa gobe. Mutane miliyan 68,500 ne suka tsere su a shekarar 2017 in ji Majalisar Ɗinkin Duniya, yayin da a bana aka kiyasta 'yan gudun hijira miliyan 70,800, abinda ke nunin wannan matsala na ƙara ƙaruwa a kowace shekara. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.